من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana mu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah ya samu yau laraba ɗaya daga cikin ranaku da muke karanta wannan littafi mai albarka al-khawarij wanda ke fayyace mana khawarijawa da aƙidunsu da kuma alakansu da al'umman musulmi a yau da izinin Allah muna sha biyar daidai ga watan rabi'u Sani na shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da yau uku ko ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu tashi akan bayani shaikul islam wato comment bayanan da shaikul islam ya yi akan su khawarijawa da kuma su shi'awa قال شيخ الإسلام wato shekul islam ibn taimiyya ya ce wa hatani waɗannan ƙungiyoyi guda biyu innan ta jawa da shi'a hadasu sun faru ne sun samu ne ba da maktali Usman bayan kisan sayidina Usman ba a san da su ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a san da su ba a zamanin abubakar ko umar shi ma sayyidina Usman bai san da su ba domin waɗannan sun kullo ne bayan mutuwansa وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته musulmai sun kasance a khalifanci a lokacin sayyidina abubakar da umar wa sadran min khilafati usman da wani yanki na khalifancin sayyidina usman a shekara ta farko ta khalifanci shi Usman din duk musulmai an san su a waɗannan lokutan muttafiqina kansu a haɗe yake la tanazu a bainahum babu wata jayayya a tsakaninsu babu wani rarraba kai a tsakaninsu ثم حدث a أواخر Khilafatu Usman sannan a ƙarshen khalifancin sayyidina Uthman aka samu umurun waɗansu al'amura suka faru Aujabar nau'an minat tafarruq wanda suka nuna wani kamar wajebci ne wani abu ne da ya nuna kamar rabuwa haka inda aka samu 'yan tawayen nan da suka fara sukan sayidina Usman suka fara zarginsa har ta kai da suka masa bore da tawaye wa qama qaumun min ahli fitnati aka samu waɗansu mutane daga cikin 'yan fitina 'yan son ta da zaune tsaye wa zulmi wanda suke azzalimai masu zalunci faƙatalu usman suka taso daga ƙauyukan kufa iraki su ina suka yau gangami suka je suka kashe sayidina usman bayan sun masa ƙawanya na kusan kwana arba'in da wani abu suka karshe suka kashe shi to fatafarraqa almuslimuna ba'da maqtali Usman nan ne kan musulmi ya fara rabuwa bayan kisan sayyidina Usman walamma iqtatala almuslimuna bi Saffin yayin da musulmai suka yaƙi da junansu a Saffin tsakanin Abubakar da Muawiya kun tuna kai ta afwan afwan afwan tsakanin sayyidina Ali da Muawiya wattafaqu ala tahkimi hakamai daga ƙarshe suka yi ittifaƙi cewa su ba wa waɗansu mazaje guda biyu su yi hukunci yadda za a ga ƙarshen wannan fitinan a dakatar da ita Shi ne amru bin as daga ɓangaren shi mu'awiya sai abu musa al daga ɓangaren shi sayyidina ali suka zauna to da suka yi hukunci aka yadda da hukuncin nasu Allah ya kawo ƙarshen wannan fitinan aka dakatar da zubar da jinin musulmi to kharajatil khawarij ala amiril mu'minin ali ibn abi talib nan ne khawarijawa suka yi tawaye suka zame kansu daga barin yi wa sayidina ali amirul mu'minin wato mubaya'a wa fara suka rabu da shi suka ce sun raba gari da shi saboda ai sun yadda da cewa wa sun mutum biyu su yi hukunci maimako yi da littafin Allah wa ku jama'atar musulmi suka rabu da dukkan jama'ar musulmi suka ware kansu suka tsame kansu suka je suka haɗu suka kafa ƙungiyarsu ila makani zuwa ga wani waje da ake kiran shi yuqalu lahu harura ko inda ake kira harura sunan waje ne harura din nan shi yasa ake sa musu haruriyawa daga ya samo suna daga inda suka je suka haɗu suka kafa sansaninsu da ƙungiyarsu ina fata Allah da muna da ɗan darussalam a nan a Naija ina fata an gane ko to kaga ai mu ma in mun gansu zamu ce ɗan darussalam ɗan darussalam to haka sunan wajen ne da harura inda suka haɗu sai sanya musu haruriyawa dan kuma kawari jawa saboda sun fita kharaju an ta'ati amiril mu'minin sun fita daga yi wa amirul mu'minin da'a to nan suka samu alkhawari din wannan eh, bayanin shaykhul islam ibn taymiya ku duba littafin shi can kasa sharhi na kasa footnote kenan yana da alfatawa littafin shi mai suna fatawa shaykhul islam ibn taymiya yana nan ina jin mujalladi 37 ne haka ko kusa da 40 haka ina da shi wannan fatawa din ku duba mujalladi na goma sha uku shafi kuma na talatin da biyu za a ga wannan bayani fasara ha'ula'i sai waɗannan mutane suka kasance humul hawari su ne khawarija wannan da manzo Allah ya taɓa ba da labari su kun bai rasu ba almariquna wanda suka fitar da kansu daga musulunci gaba ɗaya suka tuɓe suka saƙule kansu daga musulunci daga rigar musulunci ashe su ne allazina amara rasulullahi sallallahu bi qitalihim su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni cewa a yaƙe su kuma qatalahum aliyu kuma sayyidina ali din ya yaƙe su tabbas ku duba almariquna din nan sudna nabi summiyatil khawarij an kira su almariqatu almariquna akhzan min wasfi rasulullah saboda yanda manzo Allah ya sifanta su lahum fil hadisi sahih inda yake yamruquna min ad-dini kama tamruqu kama yamruqu sahamu min ar-ramiya suna fita daga addini kamar yadda kibiya take huda abin farauta ta fita fita huda shi ta fita ba tare da kibiyan ya ɗebo wani abu ba a a'immatu dini ala talihi ko manya-manyan shugabannin addini a wannan lokacin sun yi ittifaki cewa waɗannan abun a yaƙe su ne alkhawarij abun a yaƙe su ne domin yan ta'adda ne matuƙa masu halatta jinin musulmi a duk inda yake da halatta dukiyansu ba sa sassauci game da musulmi Minas sahabati manya-manyan malaman addini jagorori daga sahaban manzon Allah sallallahu wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da tabi'u tabi'ina da wanda suka zo bayan su dukkan su sun yi ittifaqi ta lalle waɗannan mutanen abun a yaƙe su ولم يكفرهم علي وسعد وغيرهما a'a wato musulmai kama aliyu da sa'adu ba su kafirta su ba wa gairu ma da makamantansu bal ja'aluhum muslimina amma ma sun sanya su musulmai suna nan a musulmi amma tare da halaccin yaƙansu a matsayin 'yan ta'adda domin Allah maɗaukacin sarki ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minin tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah Allah ta sarki da aka sabu samu sabani tsakanin musulmai guda biyu suna yaƙan juna to ku yi sulhu a tsakaninsu idan ɗayan ta ta nuna ita ta'addancin nan za ta yi da zalincin nan za ta ci gaba da yi to a haɗu a yi ittifaki gaba ɗaya a yaƙi wancan mai ta'addancin sai lokacin da suka tuba suka dawo kan hanya ta farki Allah suna kiran su Allah da ya tashi kiran su ce duk in ta'ifatani minal mu'minin duk Allah ya kira su mu'min to saboda haka qatalahum eh, afwan walam yaqtuluhum aliyun shi aliyu lokacin da suka nuna sun mai tawaye sun ware ba ruwan shi da sayyidina ali suka je suka kafa ƙungiyarsu a can suka zaɓi shugabansu sayyidina ali bai yaƙe su ba bai kafirta su ba sai yaushe hatta safa kujima al-haram sai da sayidina ali ya ga sun fara yin ta'addanci wa al'ummar musulmi suna zubar da jinin musulmi suna kashe su to nan ne sayidina ali ya kasan musu da yaki wa agharu ala almuslimin suka rika kai hare-hare akan musulmi to nan ne fa qatalahum sayyidina ali ya yaƙe su li baghidin wa in baghati kenan saboda ta'addancin nan da suke yi nan ne ya yaƙe su amma la li kufrihim e ba wai don sun kafirta bane lam yasubba harimahum lam yasib harimahum حريمهم شيخا sayyidina ali bai kame bai kame matayensu a matsayin fursunonin yaƙi bayi ba ai Musa, sani da aka yaƙi da kafirai ana kama ƴaƴansu da matansu a matsayin me bayi to sayyidina ali da ya yaƙe su bai kama ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi ba walam yaghnam amwalahum kuma bai ɗebi dukiyansu a matsayin ganima ba ina fata an gane to kaga anan ya mu'amalance su mu'amala ta musulmai amma masu ta'addanci shi bai ɗebi dukiyarsu a matsayin ganima ba ko bai kama ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi ba ku duba sharhi na uku footnote na uku a can ƙasa unzur al-fatawa ku duba fatawa na ibn taymiya mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu amma bi tasarruf eh malami yace shi ya ɗan ƙara wani abu haka kaɗan larabci ba tsantsan maganar shi ɗin bane zalla ibn taymiya ɗin shi ma ya ɗan shigar da tashi ثم بين sannan ya ci gaba da bayyana cewa shi ibn taymiya annahu lallai al'amari da yake idza kana almuslimu muta'awwilan fil qital idan musulmi yana da wata shubuha ko wani tawili yayi na ganin cewa lallai ya kamata ya yaki awi tafsir ko kuma yayi wani tawili da yake ganin wane kafiri ne to lam yakfur bi zalika shi wannan din ba zai kafurta ba saboda tawilin aya kaga su sayyidina ali radiyallahu anhu da muawiya da suka hakkama hakamai su tawilin da suke rike da shi ai wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun shi tawilin da suke rike da shi kenan to shi sa idan mutum tawilin wata aya ya rike ya kankane mata ya zartar da wani hukunci to ba a ɗaukar shi kafiri ne kamar yanzu yadda suka yi ba a ɗaukar su kafirai ne da yadda suke kafirta musulman daga nan suka samu su hujja amma ba tare da sanin fiqhun ayan ba dama mun karanta su masu karancin ilimi ne na addini sannan jahilai ne sufaha'ul ahlam masu wautan tunani qalilu an-nazar masu karancin wato hangen nesa haka za ka ci haka sukan su yi ci to idan mutum ya rike wani abu ya yi dan tawili shi haka ba a kafirta shi to saboda haka ba a kafirai suke ba ba a mu'amalance su a matsayin kafirai ba لذلك إذا فات أن ذلك وقال شيخ الإسلام أيضا ولهذا سبود حكني كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع alkhawarijul mariqun wato ƙungiyar da aka taɓa samu ko jama'an da aka taɓa samu a tarihi na farko-farkon musulunci da suka rabu da jama'ar musulmi gaba ɗaya suka ware kansu daga cikin 'yan bidi'a to su ne hawarijawa ne number one almarikuna wanda suka fulle gaba ɗaya suka zane suka fita daga musulunci in ji shaikul isra ibn taymiya so khawari su ne kungiya ta farko da aka sani ku duba fatawan shi a kudnar nabiya unzur fatawa mujalladi na nawa na uku shafi na ɗari uku da arba'in da tara wannan shine comment bayani ƙarin bayani na shaikul islam ibn taymiya akan al-khawarij mu je sabon abin nan unwani <coughs> in bi'aful maqalatil ula wato maganganu ko kalmomi na farko da suka fara fitowa suka fara ugugowa daga bakin jawa indi'af maganganu da suka fara fitowa suka fara tasowa na jawa tun farkon tarihi ya ce zakartu na ambata a can baya in ji malam doktor ناصر bin karim al-aql yace anna awwala khuruj al-khawarij lalle farkon bullowan khawarijawa ya faru ne kana ala mas'alati tahkim akan wannan mas'alan tahkim da aka yi a tafsir wa takfiri man fa'alaha da kafirta wanda suka yi wannan zaman hukuncin da farko sun kafirta sayyidina ali sun kafirta saidina muawiya domin sune shugabannin da suka yadda a yi sun kafirta amru bin al-as da kuma abu musa al-ashari domin su suka zauna suka yi wannan hukunci na sulhu sannan sun kafirta musulman da suke bangaren suka goyi bayan wannan gaba daya na wannan zaman sulhun da aka yi ta bangaren a sayyidina ali da ta bangaren sayyidina muawiya duk sun kafirta su sai dai wanda suka saba wa ra'ayin wannan abin su ne na to su ne wa tafsiru man ha, wa tafsiru man fa'ala ha, wa sharaka fiha duk sun kafurta shi to anan ne wannan shine asalin kalmomin da suka fara fitowa daga bakin hawarijawa summa tataba'at maqulat sannan waɗansu maganganu kuma suka yi ta biyo baya suna biyo baya suna bin juna na alkhawarij al-awwalin khawarijawan farko can can su ne in bracket al-muhakkima al-haruriyya al-muhakkimatu bi ma'ana wanda suka saba wa hukuncin da aka yi al sunan inda suka je suka taru suka kafa sansanin a harura ku duba kudnan na can kasa me yasa aka kira su al-muhakkima summu muhakkimatan li'annahum rafa'u shi'ar an kira su muhassima domin sun daga tutan a wannan lokacin suka rubuta la hukma illa lillah la hukma illa lillah shine tutan su da suka daga to shine ake kiran tutan yan muhassima dan hakimawa wa suka raya anna tahkimar rijali yunafi cewa kai hukunci yadda da hukuncin mutane to gaskiya ya saba wa wannan aya ta ce inil hukmu illa lillah ita ce aya wa haruriya an kira su ta inda aka wancan su yasa aka kira su muhakkima sannan ta inda suka samu wannan suna na haruriya li'annahum inhazu domin sun tattaru gaba daya ila makani suka je suka taru suka kafa sansaninsu su a wajen da ake kira ismuhu harura bil iraq a can kasan iraki to wannan shine inda suka samu waɗannan sunayen kenan wata jarar bihimul ahwa wato son zuciya son zuciya son zuciya ya rika yawo da su sun zuciya ya shiga zuciyansu ya shiga jijiyoyinsu ya shiga jininsu babu wata gaba ko jijiya da son zuciyar nan gaba ɗaya bai shiga ba yayi yi circulation shi almujara kamar yadda Allah ce wa ushribu fi qulubihimul ijila, bi kufrihim Allah ya shayar da mutum wata fitina to su an shayar da zukatansu son zuciya haka kuma ina fata an gane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna shaytana yajri fi ibn adam majarad dam shaytan yana gudu yana calculate yana zagawa a cikin jijiyoyin dan adam kamar yadda jini yake ina yake zagayawa yake calculate shine mujara to son zuciyan ya shige su ya shiga zukatansu ya zama jini da nama kawai wa tajarar bihimul ahwa kama akbaran nabi sallallahu alaihi wasallam bizalik kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin hakan zai faru sallallahu alaihi wasallam a footnote na biyu can kasa sai qauli sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ta yace tatajara bihimul ahwa'u zaka ga sun zuciya yana yana ya shiga ya rarike jikinsu ko ina kama ya tajarar kalbu ko kalabu ko kalbu bi sahibi alkalab aka ce wani suna ne ciwo ne da yake kama kare ciwo ne da yake kama kare ciwon ya shiga kowane sako kowane abin eh, eh, gaba kowace gaba kowace jijiya ana kiran shi ciwon hauka na karnuka wanda idan wannan ciwon ya kama kare za ka ga yana gudu yana cizon kansa aka ce idan ya ciji mutum ma karen to za ka ga mutum shi ma yana haushi kaman karen yana haushi shi ma yana haushi kaman karen sai ka ga mutum ya haukaci to yanda ciwon ke shiga kare ya rarike shi ya shige shi kowane bangare na jikin shi ciwon baya bari to haka sun zuciya ya shiga waɗannan mutane ya rarike shi ya shiga kowane sako na jiki ba ka taɓa samun al'amarin su in ba sun zuciya ba haka za ka san manzo Allah sassala ya ba da labari wannan hadisi mai albarka sahahahul al-albani al-albani rahimahullahu Allah cikan shi da rahama ya inganta hadisi yace ka duba takrijin shi ma a shafi na 61 in kitabi dirasatin fil ahwa littafin da yake bincike yayi abin yayi bincike akan kungiyoyi masu son zuciya wannan ne. wa akhadhat al inda indahum tatawala wa tazdadu sai bidiyoyin su sai suna ta karuwa suna karuwa suna bin juna suna bin juna kamar yadda na buga muku misali wata rana kullum nake buga muku za mu iya zama a nan mu kafa wata ƙungiya mu sa ƴan dokokinmu guda biyar ko ba haka ba mu sa dokokinmu guda biyar kenan mu ce za mu zanga-zangar lumana a kaduna kamar yadda na nake ga muku kullum muka zauna a nan muka ittifaqi muka ce za mu kama hanyar nan gaba ɗaya mu yi kawo sannan mu zagayo kuma mu dawo ta ta abin nan ta bypass mu dawo kar mu zauna a jira duniya da ta ga mun fito a gwamnati a san wani abu na faruwa to kaga dokan da muka kafa ke muna tafiya mun fara tafiya daga nan waɗansu suka ce a fasa kasu a fasaka su haka ɗan shiga ta da a'a mu fa ba mu ce da wannan ba mu ba mu ce a taɓa wani property na gwamnati ba mu dai mu fita mu yi zagayen mu mu dawo a sai an fasa billahi da eh to to za a samu waɗansu da za su je su fasa yan gine-ginen baba baba su buge motoci su buge glass a tafi a je wuce lugar a ce shi ma a taɓa nan to kaga abinda aka kafa kungiyan domin shi a zaga ne kawai a dawo amma kaga wata bidi'a ta fasa kasu ta haiku a cikin tafiya ta fasa lugarhon ta tsara haihuwa aka je a can Hassan Usman Katsina State House shi ma aka buga can aka je kawo aka ce ka a banka ma wuta kawai a kona tayo to ka ga abu in aka fara shi sai kaga yana haifar da abubuwa daban-daban wanda ba shi ne manufan kafa wannan abu to haka bijiya idan aka fara ka to sai ta rika ta tawana tana karuwa tana haihuwa tana karuwa tana karuwa haka har a je kuma a dawo ko ka ji ko ka tun da ka fara ta ba za ka iya controlling ɗinta ba kuma ka ce kai ba ruwanka da kaza sai dai a rabu kawai a ce ɗan ƴan zagaye sunan ƙungiyar gaba ɗaya a cikinsu akwai ƴan fasa kasu a cikinsu akwai ƴan lugar a cikinsu akwai ƴan hassan usman katsina a cikinsu akwai ƴan ƙona taya amma duka umbrellan su menene karkashin wannan kungiyar ta zagaye din to haka bid'a take farawa haka abu yake fara shi yasa kyawun abun kar a fara shi amma in ka fara shi kai kanka da ka fara ba za ka iya controlling din shi ba to kawai su a inda suka takaita kawarijawa na farko su dai sun yi bara'a daga sayyidina ali da mu'awiya da waɗanda suka yi tahkim din nan da musulman da suka goyi baya a wannan lokacin kawai to ana nan da suka ware din kuma sai suka fara kashe musulmai suka fara kisa suka halatta jinin musulmai suka halatta dukiyar musulmai ana nan ana tafiya shine kuma ta tawala wa tazadu sai abun nan su kuma suna ta karuwa wa yajurru ba'daha ba'dan wannan bidi'a sai ta jawo wata wannan sai ta jawo wata wannan sai ta jawo wata fatakallamu fi tafsiri ahli dhunubi abun nasu sai ya karu aka ce to yanzu ya kamata ma duk wani mai aikata zunubi kafiri ne shine murtakibul kabirati kenan a wajen khawarij kafirun duk mai aikata manya manyan zunubai kaba'irai kafiri ne kawai kawai kafirun duniya fi duniya sannan khalidun wa mukhalladun fi nar kafiri ne a nan duniya kuma mai dawwama ne dindindin a wutan jahannama ku duba ta babu wannan a farko a farkon tafiyan babu to amma sai abu ya fara developing yana karuwa bidiyoyin suna karuwa fatakallamu suka yi magana suka yanke hukunci akan me fi tafsiri ahalin zunub wajen kafirta dukkan mai zunubi min al'umma daga cikin al'umma annabi umuma gaba ɗaya kawai indai kana aikata zunubi kai kafiri ne Fafalobi بأنهم كفار مخلدون na النار yanke musu hukunci kafirai ne sannan masu dawwama ne a cikin wuta yanda kafirin da bai ma shiga musuluncin ba zai dawwama a wuta yake kafiri a nan duniya haka musulmi mai saba wa Allah yanda kafiri zai mutu ya dawwama a wuta haka nan musulmi mai saba wa Allah sannan wa ahkamuhum fid duniya suka ce hukunce-hukuncen musulmai masu sa'a wa Allah a nan duniya irin hukuncin kafirai ne za a musu. Yanzu kafiri za a binne shi a makabartan musulmi? In ya mutu za a mai wanka? Za a mai likafani? Za a mai sallah? A'a, haka nan ma duk musulmi da yake sabo. Kafiri jini shi halal ne a yaƙe shi? Eh mana, kafiri jini shi halal ne a yaƙe shi. Dukiyan shi halal ne? tabbas to haka duk wani musulmi mai sa'o dukiyan shi halal ne jinin shi halal ne mutuncin shi bas, ba katangantacce ba ne not sure aka mumin ne dima'ahum wa amwalahum wa aradahum innan babu duk an soke su yanda ake musulmai darul islam take mu'amalantan darul kufri to haka nan za mu'amalanci duk wani musulmi mai sabo musulmin da yake ƙarya kafiri ne a ba shi amana ya shi kafiri ne kuma zai dawwama a wuta ko ba za a ci yankan shi ba ba za a aure shi ba ba za a aurar masa ba ba za a binne shi a makabartan musulmi ba ba za a mai sallah ba ba za a zuwa gaishe shi ba ba za a zauna da shi ba duk wani hukunci da yake na kafirai inda aka ja mana layi da su suma an ja musu sannan suna kiran wa daruhum daru kufrin eh inda eh, suna kiran waɗannan duk garuruwan musulman a suna kiran su garuruwan kafirai shi ta za ka ga su suna ware kansu su je su haɗu a can su gina wurin su can su haɗu faɗi can su ce su darul hijira su sun yi hijira sun zare kansu daga cikin darul kufri cikin society na musulmi saboda wai ana faɗi ana shan ana ƙarya ana aljibatu ana raɗa ana tawaye mudu ana menene duk waɗannan zunubai zunubai zunubai ka ba'irin ina duk suna ganin kafurci ne kuma masu aikata su kafurai ne tunda kuma society ina nan society ne na kafurai sai sa suke isolating kansu su fita can su gina abin nan su can wastahallu bi zalika jima'al muslimin wa amwalahum wa qitalahum a ta dalili haka suka halatta jinin musulmai suka halatta dukiyar musulmai sannan suka halatta yakan musulmai da sunan su kafirai ne shi sayyidina alim bai mu'amalance su da cewa su kafirai bane amma su sun mu'amalanci musulmai a haka sayyidina ali bai halatta dukiyansu ba a matsayin ganima amma su sun halatta sayyidina ali bai halatta jinin su a matsayin su na kafirai bane shi ya halatta jinin su a matsayin su na albughat masu yan mabarnata yan tawaye yan ta'adda shi yasa ya kira ku duba footnote na uku can unzur al-fatawa ku duba fatawa shekul islam ibn taymiya shi wannan bayani mujalladi na uku je shafi na ɗari biyu da saba'in da tara ku je mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya da shafi na ɗari hudu da tamanin da uku da shafi na ɗari hudu da tamanin da hudu ku je wal istiqama na nashi ɗin kuma har ila yau mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da ɗaya قال شيخ الإسلام عن الخوارج شيخ الإسلام ابن تيمية يساتهم بياني دي أكن خوارجاوة يتي وهم أول من كفر أهل القبلة bizunub sune farkon mutane da kungiya da take ta musulmai masu kallon alƙibla bi mana ahalul ƙiblati shine musulmai masu kallon alƙibla su sallah to sune ne khawarija sune number one a cikin kungiyoyi a tarihi da suka fara kafirta musulmai masu kallon alƙibla su sallah saboda kai sun aikata zunubai bal bima yarawnahu min az-zunub kai zunuban ma irin wanda su suke gani a irin mahangan su ba wai mahangan ma musulunci ba zunuban ma irin su mahangan su perspective nasu abinda suka ce kaza zunubi ne shine ba wai ma abinda shari'a ta ce shine zunubi ba a'a zunuban ma a mahangan su in ka aikata shi kenan ka zama tuni a wajen su in ka saba wa aqidan su makai kafiri ne kaga musulunci ba inda yace wanda ya kafir ya saba wa kawarija kafiri ne wanda baya tare da su kafiri ne wanda bai yadda da ra'ayin su ba kafiri ne kaga a ce tawan ma sai irin salon zunubin da su suka kira shi zunubi tahallu dima'a ahli al-qibla bi suka halatta jinin musulmai ta dalilin haka ku duba fatawa shaykhul islam ibn tayyib mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya mawallafin littafin ne ci gaba da cewa falamma hasala minhum zalik yayin da irin wannan aqidar da irin wannan mu'amalar ta faru daga gare su اتفق الصحابة على أنهم معنيون sai sahabai suka ittifaqi cewa ashe su ne ake nufi fil khabari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su ne ake nufi ashe a hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahamu min ar-ramiya wattafaqu ala wujubi qitalihi manzo Allah yake faqatiluhum a wancan hadisi sai sahabai gaba ɗaya suka yi ittifaqi bisa wannan hadisin wajen yakan su domin sifofin da annabi ya bayar a can in yace waɗansu al'umma za su zo nan gaba ga yadda suke ga yanda yake annabi yake faqatiluhum ku yaƙe su sai suka ga duk abin da manzo Allah ya faɗa ya tabbata ga waɗannan قال شيخ الإسلام ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة shine sahabai manzon Allah gaba ɗaya da al'a'immatu manya-manyan jagororin addinin musulunci suka yi ittifaqi ta lalle waɗannan abun a yaƙe su ne ku fatawa shaykhul islam mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya wakala ya ci gaba da cewa shaykhul islam falamma sha'a fil ummati amrul khawarij yayin da al'amarin Khawari ya yaɗu ko ina aka san da su a cikin al'umma تكلمت الصحابة فيهم sai sahabai suka fara bayanai da wa'azuka a game da su wa rawau an nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahadith fihim suka ruwaito hadisan manzo Allah suka tattaro hadisan manzo Allah masu yawa da suka yi magana a kansu din wa bayyanu ma fil qur'ani min ar-radd alaihim suka fara yin raddi irin ayoyi na alqur'ani da suke raddi a gare su wa zaharat bid'atuhum sai suka tona asirin bidiyarsu fil amati ga dukkan amawan musulmai zaune gari kowa yanzu ya san ga aƙidarsu su ga aƙidarsu wato da kafin ta bayyana din Ta bai ba su yi wani abu ba amma da ta fara bayyana sai sahabai suka yi maza maza suka bayyana wa sahabai da al'umma musulmi a su suka tona asirinsu suka kawo ayoyi suka tattaro hadisan manzo Allah suka yi bayani a kansu suka yi ta wa al'umma sai da al'umma suka gane su suka fahimce su gaba daya gaba daya ai kaga kamar ne lokacin da shi'a ta fara al'amarin ta aka fara daga brothers brothers ana a ɗan yi ɗan fita dai a ɗan yi gefe-gefe da ɗan mobile dai a jefa tiyagas a zo a yi gwagwarmaya yau a yi wanka a zakaya kawai da haka ta fara ba ma waɗansu suna kallon shi a ba a ma kula ba ba a kula ba amma ka ga da suka yawa suka fara banna suka fara abin nan to kaga daga nan fa kaji ko ina karatu akan shi'a ko ina ko ina ko ina ko ina har al'amarin su ya bayyana to haka Allah rufa bana asiri ah, wannan bayanin ka duba fatawa shi ma mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da tamanin da uku da shafi na ɗari hudu da tamanin da hudu قال الإمام أحمد إمام أحمد ابن حنبل ta'ala, Allah الله kan ألا جكان شيلل إيش رحمة يكي صح الحديث باب شك حديث يا إنجنت في الخوارج game da khawarija min asharati aujuhi ta fuskoki goma wa qad kharrajaha muslimun fi sahihi imam muslim ya fito da wannan hadisi ya ruwaito shi a cikin littafin sa sahih wa al-bukhari ta'ifatan minha shi ma imam al-bukhari ya fidda waɗansu bangare na hadisan kamar yadda ya zo a cikin fatawa na Sheikhul Isa bin Taymiyyah mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da tara wannan wa qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiya yace wal khawarij hum awwalu man kaffara al muslimin khawarija su ne farko a cikin yuyan musulmi da suka kafurta musulmai yukaffiruna bil dhunub suka suka kafirta musulmi ta dalilin zunubai da kai zunubi ya cewa ne kafiri ne da sun ce kai kafiri ina to jininka halal ne kaza in ka halal ne kashe ka halal ne ya an ka halal ne komai bayan sun kafirta duk wanda aikata zunubi wa yukaffiruna man khalafahum fi bid'atihi na biyu sukan kafirta duk wanda ya saba wa aqidansu da bid'arsu su suna so abin da duk suka ka ka bi su kawai ka ce eh kar ka saba musu in ka saba musu kai kafiri ne to tun da ka zama to kafiri wai sahilluna damahu saboda haka suna halatta jinin mutum wa malahu da dukiyarsa ka duba footnote na hudu fatawa ta shekul islam mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da tara wa ya ci gaba da cewa shi shaykhul islam Allah masa rahama wa awwalu bid'atin hadathat fil islam bid'atul hawariji wa shi'a farkon ƙungiya ta bid'a da aka taba saninta a musulunci ita ce bid'ar hawarijawa masu kafirta musulmai saboda sun aikata zunubai masu kafirta musulmai saboda sun saba musu sai kuma bid'ar shi'a su kuma masu guluwi wajen ɗaukaka abin nan sayidina ali sama da matsayin annabi har ya kai shi matsayin Allah saboda haka su bid'ar khawarij al-ghulu fi din bid'ar shi'a kuma al-ghulu fil ashkhas fil ashkhas su khawarija tsanani a addini tsanantawa a addini har ta kai zunubi ma in ka zame kai kai ka zama kafiri kaga tsanani ne ba rahama su kuma bidi'an shi'a algulu fil ashkhas wuce gona da iri wajen kambama mutane irin su ali da alun bait har suka ce Allah ne shi sai da ya kona su kuwa ya yaƙe sai ce tunda kun ce ni Allah ne ya yaƙe su ya kona su to shi za ka wannan addinin suke bi da zafafawa wanda kuma ba ruwansa da addini girmama mutum kawai imam ɗinsu shi kenan kawai to su ne farkon ƙungiyoyin da aka fara sani ya ce haddasa ta waɗannan ƙungiyoyi guda biyu sun faru ne sun ɓullo ne fi asna'i khilafati amiril mu'minina ali ibn abi talib a tsakiyar shugabancin sayyidina ali ibn abi talib fa'aqaba ta'ifataini kuma ya musu uquba sai sayyidina ali ya yaƙe su ya musu uquba game da bid'ar su amma al-khawarij fa qataluhu fa qatalahu su kuma khawarija su yi fito na fito da sayyidina ali ne da yaki kuma ya yake su ya kashe su ne wa amma shi'atu fa harraqa ghaliyatahum bin su kuma yan shi'a ya kona extremist a cikin su wanda suka ɗaga shi har matsayin Allah don sun ɗaga sayyidina ali har matsayin cewa shi Allah ne kawai to kuma ya ƙona masu irin wannan ra'ayi ɗin da wuta wa talaba qatla abdullahi ibn saba'in fa haraba min sayyidina ali yayi ummuni ta duk inda abdullahi dan saba'u yake asalin wanda ya bullo da wannan aqidal hawarija da ta shi'a din sai dai ya gudu ya sille shi abdullahi bin saba wa amara bi jaldi man yufaddiluhu ala abi bakar wa umar ya umarni a rika yin bulala ga waɗanda suke fifita shi sama da abubakar da umar kaga hatta su a ɗin ya mu'amalance su ne grade by grade number one da suka ce shi allah ne shi kona su da wuta mai yayi wanda kuma suke kafe suke ɗauk fifita shi sama da abubakar da umar su kuma ya rika musu bulala to kaga a ƙarƙashin shi aka samu ahalun rafzi aka samu rafidawa su ne masu tsinewa abubakar da umar da la'antansu da kafirta su da nana aisha jiftai tsagutin wa ƙuraishin wa bintayima haka za ka samu har suna ma wuridi da wannan Allah ka la'anci wal iyazu billah dagutan nan guda biyu da ƴaƴansu Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa har wuridi ake yanda kake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar domin suka ce a duniya babu zikirin da zaka yi ka samu lada irin na la'antan Abubakar da Umar da ƴaƴansu biyu mun karanta shi aqidatu shi'a al-imamiyya al-ithna'i shari'a. mun karanta to saboda haka hada, mala yace wannan kenan a takaice ina fata an gane ko ku duba inda wannan magana ta ƙarshe fatawa na shekul islam mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da tara ku duba sahihul bukhari mafatul bari mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da casa'in wa ma ba da hada abinda ya biyo bayan wannan shafi shi ma imamu muslim in kuka samo littafin sa hadis ku mujalladi na ɗaya shafi na ɗari bakwai da arba'in da biyu wa ma ba da abin da ya biyo bayan wannan shafi yace haza wannan shine a takaice wa sayati al-kalamu mufradan an shi'ati was saba'iyya yace nan gaba insha Allah zai bayani akan shi'a zalla da kuma yan saba'iyya yan saba'iyya to wannan shine abinda ya saukaka a yau Allah ubangiji ya raya mu za mu tashi akan الخوارج الأولون ليسوا أهل كلام بالمعنى الإصلاحي innama kanu ahla khusumatin wa jadal in Allah ya raya mu kenan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته